Wata likita kuma shugabar gidauniyar kiwon lafiya ta Medicare Foundation, Dr. Zainab Shirkafi Bakudu, ta ce baicin yaƙi da hukumi suka ɗaura da wannan cuta ta coronavirus da fusuma jama'a dole ne su ɗau mataki a ɗaiɗaikunsu. Kawai kaɗan in an taɓa ƙwayar cutar nan sai a ɗauke shi daga ba da hannu daga tari daga zama a wuri ɗaya ko mutum ya taɓa kofa ya buɗe kofa wani ya zo ya buɗe kofa da wannan hannun kuma da nashi hannun shikenan sai ya ɗauka ka ɗauka ka taɓa fuskanka ki taɓa fuskanki ko ki shafa idanki shikenan ya shiga ciki shi yasa ƙasashe kamar china inda ya fara su da yake suna da tsananin bin doka da ya zo aka yi abun yadda ya kamata kowa aka tsaida shi a gida yanzu gashi nan sun fara ganin ƙarshen shi yadda ya kamata komai da komai ba motsi a garin da ya fara wuhan wasu kasashen europe wanda suke gani su sun iya kamar italy suka ci gaba da fita ana zuwa ana shan kofi ana zama a waje da sauransu ba su rufe ko ina ba da sauri amma gashi nan yau irin bala'in da suke gani daga wannan ciwon mu ba mu da irin wannan karfin a afirka ga baki daya balantana a zo a ce a najeriya tsohon shugaban hukumar yaƙi da cutuka a najeriya wato ncdc farfesa abdulsalam nasidi ya ce yanzu babban aikin da ke wuyan gwamnatoci musamman a jihohin arewa shine ci gaba da gangamin faɗakarwa sosai a kasar rashin eh, ganewa ne aikin da ke gaban mu yanzu eh, shine wallahi arewa nan a mai da himma kan faɗakar da mutane ni zan ce ma ina bangare ne ya kamata kashe kuɗi domin a tabbatar mutane sun gane idan kunne ya ji jiki ya tsira wasu ba su da cewa akwai cutar ba su kuma sun ɗauka na manya ne. Dr. Zainab Shinkafi ta ce babban abin yi a halin yanzu shine tun da farko mutane musamman a nan arewacin Najeriya su yi wa kansu kiyamun laili. Saboda haka muna kira ga mutane da su guji wannan cutar idan ya kama mu yadda ya kama kama wasu ƙasashe masu hali masu asibitoci masu isassun ƙwararrun likitoci da nurses da magani ba za mu iya ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.